Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 6025 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauran mu a tashar VOA Africa akan mita 100.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu are barkamu da wannan lokaci yanzu ma Mahmud Lalo ne tare da Amina Buhari Auna. Muka shigo da wani sabon shirin a wannan yammaci. Inda za ku ji cewa a Najeriya ana ci gaba da cece kuce dangane da gargaɗin da dakarun Najeriya suka yi wa ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International na cewa za su rufe ofishinta da ke Najeriya bayan da ƙungiyar ta fitar da wani rahoto. irin wannan zargi ba yau aka fara yin sa ba ganin cewar aikin da suke yana da muhimmanci ba masu wani rika jayayya da su to yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin ya kuke kallon wannan takaddama lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar kada a manta sai an saka alama ƙari wato plus sai a jero lambar sannan muna tafa da labaran wasanni daga najeriya amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya. sauraro Assalamu alaikum. An fara tattaunawar sulhu tsakanin Amurka da Taliban a yau dinnan Litinin a haɗaɗɗiyar daular Larabawa. ba a sami jami'an gwamnati ba a lokacin da aka buƙace su domin tattaunawa a kan taron da aka gudanar wakilin musamman na batun neman zaman lafiya a afghanistan zalme khalidzad ya jagoranci tawagar amurka a wurin tattaunawar wadda ta hada da wakilan pakistan afghanistan saudi arabia da haɗaɗɗiyar daular larabawa a cewar masu jami'an taliban da pakistan a hirarsu da muryar amurka amurka na zargin wasu abokan kasuwancin tsohon mai ba wa shugaban amurka donald trump shawara a kan harkan tsaro michael flynn su biyu da aikin kamun kafa ma ƙasar Turkiyya a amurka waɗanda ake tuhuma sun haɗa da ɗan amurka bijan kisin mai shekaru 66 da kuma ɗan ƙasar Turkiyya, akim alptakin mai shekaru 41 an bayyana tuhumar a yau dinnan litinin a kotun da ke birnin alexandria da ke jihar virginia a kusa da birnin washington dc amurka ta ce waɗanda ake zargin sun yi aiki da flynn wanda shine tsohon mai ba da shawarwari akan harkar tsaro na shugaban amurka donald trump a shekara ta 2017 kafin ya kore shi a ƙasa da wata ɗaya rubu'i ko ɗaya bisa hudu na ayyukan gwamnatin tarayyar amurka zai tsaya cik daga karfe goma sha biyu na daren ranar juma'a muddin fadar shugaban amurka ta white house da 'yan majalisar dokokin tarayyar amurka suka kasa cimma jituwa kan sabon kasafin kuɗi ciki har da zancen gina katanga tsakanin amurka da mexico kamar yadda shugaban shugaban amurka donald trump ke so don dakile kwararowar bakin haure tuni dai aka amince da kasafin kuɗin gudanar da rubu'i uku na ayyukan gwamnati zuwa watan satumba mai zuwa to amma sauran kasafin kuɗi ya hada har da na tafiyar da harkokin ma'aikatar tsaron gida mai yiwuwa kuma har da kuɗin gina katanga wanda mai muhimmin alkawari ne na yakin neman zaben trump na shekara ta 2016 to amma dala biliyan biyar da trump ke bukata daga jimlar dala biliyan ashirin na gina katanga na samun matukar turjiya daga 'yan democrats da wasu 'yan republican wanda ke haifar da shakku kan yiwuwar ginawa 'yan democrats sun yi tayin abin da ba zai wuce dala biliyan 1.6 ba saboda inganta tsaron kan iyaka ko shi ɗin ma ba don gina katangan ba labaran na zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Hare-haren jiragen sama da Amurka ta kai a ƙarshen satin da ya gabata sun lalata wata maɓoyar 'yan Al-Shabaab da ke kusa da Mogadishu, babban birnin Somaliyar, inda ya hallaka mayaka aƙalla 62 da suka hada da matsakaitan kwamandojin mayakan goma a cewar jami'an gwamnatin Somaliya da majiyoyin tsaro. a cewar wani jami'in leƙen asirin tsaro na ƙasar somaliya 'yan ta'addan sun kafa wani ɓoyayyen sansani mai tazarar kilomita hamsin da uku kudu da birnin mogadishu saboda kasancewar wajen kusa da babban birnin ƙasar babban birnin da kuma garin marka mai tashar jiragen ruwa dakarun amurka dakarun amurka da na somaliya sun shafi shekaru da dama suna auna wasu sansanonin alshabab da ke yankin lower shabelle a cewar wani jami'in da ya buƙaci a sakaya sunansa Amina Buhari auna kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a yau ne rundunar sojin Najeriya ta fitar da sanarwar cewa za ta rufe ofishin kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International da ke Najeriya saboda abin da ta kira ƙoƙari da kungiyar ke yi na ta da husuma a ƙasar. Rundunar ta bayyana hakan ne a wata sanarwa da ta fitar a yau Litinin wacce wakilin mu Hassan Maina kai ne ya gani ya kuma haɗa mana wannan rahoto a kai. Cikin wata sanarwa, hedkwatar rundunar sojojin Najeriya ta ce ta lura kungiyar Amnesty International na kukkulla kisisinar zargin sojojin Najeriya da laifin take 'yancin bil'adama. Sanarwar wacce kakakin sojan Najeriya Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka ya sanya wa hannu. Ta kuma ce kungiyar Amnesty International na shirin ɗaukar nauyin wata zanga-zanga irin na bogi domin zargin jami'an tsaron ta hannun wasu kungiyoyin jekanayika da ma zargin shugabannin na sojoji kamar yadda a baya suka yi amfani da rigimar boko haram da batun yan uwa almajiran sheikh ibrahim elgazaki yanzu kuma da batun makiyaya da manoma rundunar sojojin najeriya ta ce ta kuma gano cewar yanzu haka amnesty international na shirin wasafa wani rahoto da ka iya batawa sojojin suna don ganin sun wargaza najeriya a don haka sojan suka ce ba su da wani zabi illa su yi kiran a rufe ofishin amnesty international da ke nan najeriya sojojin najeriya na ci gaba da fito na fito da cibiyoyi da ma kungiyoyin kasa da kasa a baya bayan nan ko a makon jema sai da rundunar operation lafiya dole ta haramtawa hukumar majalisar ɗinkin duniya ta unicef mai kula da kadarar yara gudanar da ayyukanta a shiyar arewa maso gabas kafin daga bisani kuma su soke wannan haramcin suka yi al'amarin da masu lura da al'amuran yadda da kullum ke cewar sojojin su sun yi amai sun lashe. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan mai na kaina. ɗazunan na tuntuɓi kakakin ƙungiyar ta Amnesty International a Najeriya wato Malam Isa Sanusi wanda na fara da tambaye shi yadda suke kallon wannan gargaɗi da rundunar sojin Najeriya ta yi musu. Ah, irin wannan zargi ba yau aka fara yin sa ba in ka tuna ko a ƙarshen makon nan da ya wuce akwai irin wannan zargi da aka yi wata hukuma ta majalisar ɗinkin duniya a nan najeriya mm-hmm. to um, ba ma so saboda muna ganin cewar aikin da suke yana da muhimmanci ba ma so mu rika jayayya da su uh, mun fi so su mai da hankali a kan aikinsu na kare darajar ƙasar nan da kuma tabbatar da zaman lafiya mu dai kawai abin da muka yi shine rahoto ne muka yi inda muka nuna akan cewa cikin shekaru uku akalla kusan mutane dubu hudu aka kashe sakamakon rikici tsakanin makiyaya da manoma abin da muke cewa shine haƙƙin gwamnati ya rataya a kan gwamnati haƙƙi ne ta kare dukiya da rayukan jama'a shin mutane kusan dubu hudu nan da aka kashe wa aka hukunta wa aka kama kuma me ake yi domin a ga cewa an tabbatar da adalci ga dangi da waɗanda suka zama marayu saboda waɗannan kashe-kashe abinda mu muke magana a kai kenan. Hmm, to su suna zargin ku da cewa kun bar ainihin aikin ku da ya kamata a ce kun bai da hankali a kai kuna amfani da wasu kungiyoyi kamar masu zaman kansu ko kuma masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam wajen ganin cewa kun da husuma kamar yadda suke zargi misali sun kawo batun rikicin boko haram da batun rikicin makiyaya da manoma akan kuna amfani da waɗannan rikice-rikice kuna kokarin ta da husuma a najeriya to um, gaskiya ba mu so mu yi mu mai da martani akan irin wannan zargi ba domin uh, ba ma so mu shiga jayayya mu abin da muke so a mai da hankali akan batun da ake magana a kai mutane dubu uku da ɗari shida ko ɗari biyar da wani abu sun mutu a cikin shekara uku me ya faru me ya faru ya akai haka a duk duniya ba inda za a yi haka kowa ya shuru sai ƙasa irin tamu to baya ga wannan mun san cewa ƙasa najeriya ƙasa ce mai doka tana da tsari idan mutum ana zarginsa da yana ko yi wa ƙasa zagon ƙasa ko ya ci amanar ƙasa akwai doka da ya kamata a yi amfani da ita a hukunta shi to Eh, idan mutum ya yi zargi kuma ya kamata ya gabatar da hujjojinsa waɗanda yake masu kwari ne ko kuma ya ɗau mataki na zuwa wurin shari'a. To su suna cewa suna da bayanai da hujjoji da ke nuna cewa lallai kuna aikata ayyukan da ake zargin ku da su. Tunda suna da hujjoji shikenan sai a da kamata ya yi a ce tun da hujja na a gabatar wa mutane idan aka gabatar wa al'umma a gabatar da hujjojin na a bainar jama'a to kaga za a kunyata mu idan ma muna yin wani abu ne domin mu wargaza kasan nan sai Allah ya tona mana asiri abin da mu muke fata kenan to yanzu kamar da suka ce wannan gargadi ne idan ba ku sauya salon tafiyar ku ba za su rufe ofisoshin ku kamar ya kuka ji da wannan gargadi da suka muku to har yanzu dai muna nazari akan wannan batutuwa da suka fito daga gare su sannan kuma har yanzu ba mu tsaye da matsaya ba muna tattaunawa da da dukkan waɗanda ya kamata. isa sanusi kenan kakakin kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international a nigeria ta kan wannan batu muke su ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin ya kuke kallon wannan lamari amma kafin mu buɗe layukanmu mu shakata da wannan waka. da bambanci a junanmu mu haɗa kayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. lafiya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. kamar da ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kiranmu na farko ya fito ne daga jihar bauchi wane ne akan layi So Mahmud kai da Amina barkan ku da dare. Madalla barka di. Salisu na gaidan mai biredi ne daga zamara kuma sakataren mabugawa na Arewacin Bauchi. To muna jin kamalan Salisu. yau wato wannan takaddama dai har ga Allah ya kamata kowa ya tsaya a matsayinsa in dai nace ina jin yunwa to ni nake jin yunwa wani ba zai ya ce min shi yake ji min yunwa ta ba yauwa mm. to kamar yadda take barazanar rufe ofishinta to komai dai za a a duba yanayi su hukuma su duba yadda jami'an tsaron su suke da yadda suke kare kasa a cikin kasar su ba wani ne zai zo yana nuna barazana ko za a rufe ofis ko makamancin irin wannan ba in dai sun yi to suna kiyayewa to ai ba wai wani abu ne abin tarihi ya wuya ba sai a yi abu a cikin lumana a gama lafiya a yi lafiya wannan shi ne gudunmawata daga salisu na gaidan na jama'a to muna godiya malam salisu bari mu je jihar kaduna wani ne kan layi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Amin wa alaikum salam wa rahmatullah. Malam Mahmud Lalo barka da yammaci. Yawa Alhaji barka da dare. Yawa su daya suna da Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Ina da muna jin ka. to mu da mu irin wannan ranar muke so mu jima a Najeriya gaba ɗaya domin Amnesty International wannan kungiyar da suke magana wai kara ce dan adam suna kara wani bangare ne daban dan haka akwai abubuwan da aka yi ga sanan a Najeriya kirkiri mun gani ba ci magana ba sai akan abin da zaka su zo domin su yada wata manufa ta su ko kuma su kawo mutane haddasa haddasan wani tashin hankali a Najeriya ni na goyi bayan wannan kungiyar soji ta kulle wannan amnesty international domin ba su da wani amfani to amma suna da amfani ana kashe mutane a zamfara ana kashe mutane a ina ne alhaji musa kamar yadda ka ji shi kakakin da ya magana a hirar da muka yi da shi ya musanta waɗannan zarge-zarge da ita rundunar sojin najeriya take musu ka gane wannan abubuwan mu 'yan najeriya ne mun san komai mu masu yada masu bayani ne aka watsa labarai duk inda ka sani muna shiga muna wani mun san abubuwan da suke ya kamata a ce suna abubuwan da ya kamata a najeriya amma ba wai a ce ra'ayin kansu ko kuma a suna kare wani bangare ba don haka wannan abun ya kamata amnesty ma mai amfanin ta ma a najeriya a tashi lafiya alhaji musa garo na gode to mun gode alhaji musa bari mu je jihar jigawa wane ne akan layi salamu alaikum alaikum salam kana magana da kamusu sakai na'uwan da ke haɗe da ganin sarki to muna to muna jin ka yawa ra'ayina a nan gaskiya shine amurka ne ban ga amfani da Najeriya ba ba ka ganin eh to muna jin ka eh? ba ka ganin suna taimakawa wajen faɗakar da mutane kan abin da ya shafi haƙoƙinsu? wallahi ba wani abu faɗakar da suke ce kawai ba abin da suke illa munafurci ni wallahi talla kwata kwata ba ta nuna amfani kun kokari suke komai ta haddasa mutane suna Najeriya mu kuma Najeriya nan uwa da uba ɗaya ne ko ba haka bane eh magana ji jibin layi tunda kaga ba ta da amfani eh komai na su fito tsakanin Allah su faɗa mana to Hamisu kenan a dinga da rufe ya kamata komai a fita to muna godiya Hamisu daga jihar Jigawa za mu tsallaka zuwa can Nasarawa wade ne akan layi To mai magana Bashir Tela ne daga nan layin Nawika cikin garin lafiyan bari-bari. To muna jin kamar Bashir. To a gaskiya yana da kyau kwarai da gaskiya a samu fahimtar juna tsakanin sojojin Najeriya da kuma waɗannan kungiyar kare haƙƙin bil'adama. Don kuwa fahimtar junan su inda an samu fahimtar juna ba za a ringa samun wannan kace na ce ba. Kuma sojojin Najeriya suna iya ƙoƙarin su. Ya zama wajibi duk wata kungiya da tana Najeriya ta baiwa sojojin Najeriya goyon baya ɗari bisa ɗari domin a samu tabbataccen zaman lafiya a Najeriya. Na gode Bashir Tela ganin lafiyan bari bari. Mu ne da godiya Malam Bashir daga Nasarawa za mu je can kudu maso kudancin Najeriya a Port Harcourt. Wane ne akan layi? Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Sunana Salisu mai dabino daga garin Port Harcourt. To muna jin kamalin Salisu. to alhamdulillah wannan kungiya da suke wannan abin nan gaskiya ba ma gargadin da za su yi ba kamata ya kawai su rufe su rufe masu sa a kawai wannan kungiya da take ba don kokarin da sojojin najeriya suke ta yi ba mu taɓa jin sun faɗi kokarin sojojin najeriya ko da su ɗaya ba sai dai aka sun haka kawai yadda yan najeriya sojojin najeriya suke ta kokari muke ta taya su addu'a sun su ba mu taɓa jin sun abin nan ba yanzu nan sojojin da aka shi wancan satin da ya wuce mu taɓa jin sun jajanta masu ba ko sun kawo wasu a idan su sojojin najeriya sun yi kaza sun yi kaza saboda haka mu dai gaskiya ba mu ga ba ta da wani amfani a nan najeriya ya kamata a rufe ta ba ta da wani amfani ra'ayin salisu kenan uh, a fatakwal muna godiya tuma da muna godiya malam salisu bari mu je jihar sokoto wane ne kan layi madalla na sokoto kana tare da mu ina tare da kuma mahmudu lalo yau wato muna jin ka eh to kuna tare da usman a bello bonkari karamin hukumar mulki ta binji jihar sokoto najeriya to muna jin ka malam usman to dangane da wannan ne abin ke so in kira a nan da kyau a ce da ita amnesty international su na sojan najeriya da zanna teburin shawara a gano ina gaskiya al'amari yake mu yanzu ba mu iya hituwa mu ce amnesty ba ta da gaskiya kuma ba za mu iya hito mu ba ita rundunar soja kararar cewa ita da gaskiya ba wannan abin da zai nuna wani ita ce gwamnatin najeriya yana da kyau shugaban kasar tarayyar najeriya ya zauna da waɗannan mahukuntan guda biyu shiga cewa ina gaskiya al'amarin tun da har zargin an kashe akalla kusan mutum dubu hudu kuma babu wanda an ka hukunta to ya da kyau a cikin gwamnatin najeriya ta tsaya ta yi amfani da dama ta gano gaskiya al'amari a har gaskiya ne to a hukunta wanda sun kai wannan abin da a gano dauki matakai tun da a har da UNICEF sun to sun ce sun hana mata ayyuka kuma daga baya sun yi amai sun lace sun ce sun bata dama to ga da kyau a ce do Allah kada mu sa son remu yan Najeriya a'a mu ba kowane bangare lashe yaki ne a ga cewa ai bincike an gano marasa gaskiya da fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya na gode Usman Ibn ban kada kalmar hukumar ta bin jaja ta kutar Najeriya to mu ne da godiya Malam Usman zamu je jihar Yobe wane ne akan lai a Yobe Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Kana tare da mutaka mai lalle cikin babbar tashar da maturu jihar Yoruba Najeriya. To muna jin kamalan mutaka. Alal hakika wannan abu da ake tattauna kai mu gaskiya mu ga amfanin kungiyar Amnesty International a Najeriya ba. Dalilinka ka mutaka. Eh, Na? Dalilin ka. dalili na ne duk abin da ake yi ba mu taɓa jin abin da ake cewa fili ne karara a ce ga abin da ake yi na suna kare na adam ba saboda abin da mu karara a idan muke ganin abin da sojoji suke a nan a nan mu a nan yankin da mana gani alhamdulilayi suna aiki ya bakin ƙoƙarin su to abin da yake samun su ba mu da ake jajanta musu irin abun da yake samun su ba baka eh, ganin akwai wata hanya da bangarorin biyu za su iya aiki tare domin a kai gagaci da ya wato tsakanin sojojin kenan da ita wannan kungiya ta amnesty su ai kamata a yi a ce sun zauna tsakanin su sun tattauna duk abin da yake ko zai kawo ci gaba a wannan aiki su domin da zai an suka kawo mana wannan ci gaban to shine za mu gani a bakarra amma ba san koyi ba mu san abin da suke tattauna ba ai wannan ba ba ci gaba bane to muna godiya mutaka muna da wani kira daga jihar bauchi wane ne kan layi sunana alhaji audu baje daga ninji eh wato alhaji audu muna jinka to ni shawara ta zuwa ne hmm. wayannan mutane su zauna tsakanin su daidaita inda kowa yana da amfani hmm. amma ya kamata a ce kullum su wanda a ce yana ce hmm. wannan shine shawara ta kuma na fata za su haɗa kansu don a zauna lafiya to muna gode alhaji audu daga bauchi za mu je can jihar niger wane ne kan layi assalamu alaikum amin wa alaikum salam to sunana dallami joja kagara jihar niger nigeria to muna jin kamalan dallami ah to abubuwan da yake faruwa a maduguri ga abin da matakan da sojoji suka loka kan kungiyar da wanda suke taimaka ma marasa lafiya ta halin gaskiya ya kamata kungiyar kare hakkin kai mm. da wannan kungiyar nan su zauna wurin da kurakurai suke a yi gyara amma ba wani bangare da zai iya yi shi kadai ba tare da wannan kungiyoyin ba ya kamata su haɗa kai su tafi tare duk abubuwan da yake faruwa a zauna a yi gyara a gabin da yake faruwa ta a yi gyara a kai amma ba wai a hana su kwata-kwata ba bai yi ba ya kamata su yi nazari a kai to muna godiya malam dalami daga naija muna kuma jihar ta naija har ila yau wane ne kan layi ibrahim ne wankin hula garin mai gode a kimba to muna jin ka malam ibrahim to gaskiya ni a ra'ayina wannan kungiyar ba ta daura amfani mu gare mu a nan najeriya muna jin ka yau domin saboda sau nawa ne ake sake haƙin bil'adama amma kuma babu wani abu da suke wanda za a ce gashi sun yi hali sun kwato haƙƙin adama. Malam Ibrahim sukan fitar da sanarwa cewa an yi kaza a wuri kaza asali ma ita wannan takaddama ta samo asali ne wato tun daga wani rahoto da suka fitar na cewa an kashe dabban mutane a wani wa'adin lokaci. To an kashe mutane a wani lokaci to me ya suka yi wanda yake za a ce gashi sun yi kokari ainihin an bi musu haƙƙin ƴan gwanzu aka yi Ba su da wani amfani mu gare mu. to muna godiya malam ibrahim daga jihar neja ra'ayin sake nan bari mu je adamawa wane ne kan layi eh sa magana da malam jesu ne daga adamawa da yawa muna jin ka eh na dai zanna dai su daidaita tsakanin su domin an su wani lokaci sukan shiga harkar soja kuma ana iya kake sojoji amma ba su iya magana akan abin da ake musu ba. Hmm, muna jin kamar. Eh, to kuma ya kamata su san sojan ma su ma da rai suke allah eh, ya ya aka ba su kuma sun rance ne akan to kiran shi ya katse kuma dama an daga mana hannu lokaci ya muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira domin ba da gudunmawa yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice kungiyar kwallon kafar Liverpool ta Ingila za ta fafata da Bayern Munich ta kasar Jamus a zagayen 'yan sha shida na gasar kwallon kafa ta cin kofin zakarun Turai. A yau ne aka shata jadawalin fafatawa a zagayen na biyu bayan kammala wasannin matakin rukuni-rukuni na gasar a makon jiya. Su ma dai kungiyoyin Manchester City da Tottenham za su fafata ne da kungiyoyin kasar Jamus inda city din za ta hadu da shark ofo yayin da ita ko tottenham za ta keci da kungiyar borussia dortmund manchester united za ta fafata da psg ta kasar faransa real madrid ta kasar spain kuma za ta kara da ajax ta kasar holland yayin da juventus ta kasar italiya ita kuma za ta buga da atletico madrid ta kasar spain zakarun gasar la liga ta kasar ta spain wato barcelona za su fafata ne da kungiyar roma ta kasar italiya za a fafata wasannin matakin ne na farko daga ranar 12 zuwa 20 ga watan fabrairun sabuwar shekara yayin da kuma za a buga wasanni na biyu daga ranar biyar zuwa sha uku ga watan maris a nahiyar afirka kuma hukumar kwallon nahiyar wato caf ta tabbatar da cewa san bata dauki wani mataki ba na tilasta tilastawa kasar Ivory Coast ta karbi bakuncin gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2023 a maimakon ta shekara ta 2021. Shugaban hukumar Ahmad Ahmad ya faɗa a wata kafar gidan talabijin cewa kasar Kamaru ce aka baiwa damar shirya gasar ta shekara ta 2021 ba kasar Ivory Coast ba. An kwacewa kasar ta Kamaru damar karbar bakuncin gasar ta shekara ta 2019 mai zuwa saboda rashin kammala shirye-shirye da kuma tsaro. a ranar asabar da ta gabata hukumar ta kaf ta tabbatar da cewa kasashen masar da afirka ta kudu sun gabatar da bukatunsu na karbar bakuncin gasar ta baɗi kuma ba a kai ga cimma matsaya akan bukatun nasu ba har sai nan da ranar tara ga watan janairu yanzu haka ana zaman ɗarɗara ƙungiyar manchester united ta ingila biyo bayan kashin da ta sha jiya a gidan liverpool da ci uku da nema a wasan gasar premier masu shari'a akan lamuran wasanni na ganin hakan kan iya shafuwar makomar aikin mai horar da 'yan wasan kungiyar jose mourinho a daidai lokacin da kuma ake hasashen mai yiwuwa ta rasa wasu zaratan 'yan wasanta irin su paul pogba da watakila za su iya canza sheka daga kungiyar murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria yanzu kuma sai labarai a takaice An fara tattaunawar sulhu tsakanin Amurka da Taliban a yau dinnan Litinin a haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Ba a sami jami'an gwamnati ba a lokacin da aka buƙace su domin tattaunawa akan taron da aka gudanar. Amurka na zargin wasu abokan kasuwancin tsohon mai bawa shugaban Amurka Donald Trump shawara akan harkan tsaron ƙasa Michael Flynn su biyu da aikin kama kafa ma kasar Turkiyya a Amurka. Rubu'i ko ɗaya bisa hudu na ayyukan gwamnatin tarayyar Amurka zai tsaya cik daga karfe goma sha biyu na daren ranar Juma'a muddin fadar shugaban Amurka ta White House da 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka suka kasa cimma jituwa kan sabon kasafin kuɗi ciki har da zancen gina katanga tsakanin Amurka da Mexico kamar yadda shugaba Donald Trump ke so don dakile kwararowar bakin haure. hare-haren jiragen sama da amurka ta kai a ƙarshen satin da ya gabata sun lalata wata maboyar 'yan al-shabab da ke kusa da mogadishu babban birnin somaliyar inda ya halaka mayaka akalla 62 da suka hada da matsakaitan kwamandojin mayakan goma a cewar jami'an gwamnatin somaliya da majiyoyin tsaro A cewar wani jami'in leƙen asirin tsaro na ƙasar Somaliya, 'yan ta'addan sun kafa wani ɓoyayyen sansani mai tazarar kilomita hamsin da uku. masu haro baki da abin ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe idan Allah kanmu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 5 kenan agogon Ghana. yanzu da ita amina buhari auna da ni gabatarwa da julie latest gresham da ta hada mana shirin baki dinsa sai injiniyan mu zainab abdulrahman muhammadu lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum